أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da talati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallaci na tunawa da babanmu alhaji muhammad baba tando ko mu kira shi masallacin alhaji musa mai gandu marigayi duka muna roƙon allah ya ji kansu da rahma inda muke haɗuwa don ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka muktasar zadin ma'ad na babban malami a sheik muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda a cikinsa muke karanta al'amuran addininmu da rayuwa idan ba mu manta ba darasinmu ya shiga cikin bayani kan yakukunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda har karatunmu ya kai mu zuwa ga fatu makka wanda mun yi karatu a ciki ganin cewa malam shi ne asalin littafin muktasar bai faɗi komai game da yakin ba illa kawai ya bayyana mana cewa yaƙi ne wanda Allah subhanahu ya ɗaga darajar addininsa da shi ya kuma cikawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama alƙawari na fatu makka da yayi masa na cewa inna fatahna laka fathan Nubina daga nan sai ya cika sai ya so makwararo darussan da aka ɗauka a cikin wannan yaƙi na fatu makka sai muka ga cewa ba zai yi mu fahimci waɗannan darussa ba har sai idan mun koma tarihin fatu makka mun karanta shi da muka fara karanta shi a darasin da muka yi na farko kafin satin da ya wuce da bamu samu zuwa ba to bayan nan mun tsaya akan wata gaba da za mu ci gaba don mu samu mu kammala wannan tarihin mu zo mu shiga cikin waɗannan darussa da muke fatan Allah ya ba mu ikon kammala su kafin Ramadan a gabanmu Ramadan da ya wuce sati uku ba muna roƙon Allah ya ba mu rai da lafiya ya kuma sa muna cikin waɗanda za su ga watan Ramadan in ba mu manta ba karatunmu na wancan sati mun ɗauko kistar yadda aka yi fatu makka da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shirin fitowa da yanda ya fito da yanda haƙi bin Abi Balta'a ya aika da sako annabi ya aika aka kwato wannan sakon a wajen wata mata da yanda Abu Sufyan ya zo da yanda Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya zo da yanda tafiyar ta kai ga har an kai gabar shiga Makka a gabar shiga Makka karatunmu ya tsaya a wancan satin saboda haka karatu ne da har yanzu za mu ci gaba da shi a littafin tarihi ba a littafinmu na muktasar ba don babu wannan karatu a ciki saboda haka in kana ta buɗewa ba abin da za ka gani a ciki karatun ya fita daga littafi don yin wata matashiya da za ta mai da mu littafi to a cikin wannan tafiya an je wani waje da ake ce masa wadi butuwa wanda a wannan wajen ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata dabara na raba runduna zuwa kashi uku rundunar khalid bin walid da rundunar zubairu bin al'awam da rundunar abu ubaidata amir bin jarrah shi Khalid bin Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu zamu shiga Makka ina so ka bi ta hanya mafi tudu inda talan ne zaka shigo ka bullo ta wajen dutsen As-Safa kai kuma Zubair bin Al-Awwam ka bi hanya ta gangara inda za biyo da kai har wajen inda ake ce masa kida a nan za ka kafa tutarka ka jira ni har sai na zo na same ka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce karka bar wajen idan ka shiga cikin garin makka ka isa wajen da ake ce masa kida to ka dasa tutarka a wani waje da ake ce masa hajul karka bar wajen sai na zo ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi da kafa waɗannan rundunar duka suna da ababen hawa suna da dawaki wasu suna da raƙuma da ya raba su wasu suna da kayan yaƙi su abu ubaida kuma sun sai ya jagoranci masu rauni waɗanda suka taho da kafa kuma ba su da makamai kuma ba su da yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka su kana gaba ni zan biyo ku ina baya mana tawagar akwai annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki amma wanda aka ba wa tutar ragamar shiga makka da kafa shine abu ubaida to wannan haka aka shiga garin makka aka soma tafiya su khalid bin walid suka bi hanyar da aka sa su su bi kuma hanya ce wanda akwai manya-manyan ƙuraishawa masu ƙin musulunci akwai wasu mutane guda biyu sai ana ce masa kurz bin jabir alfihri da kunai bin khalid bin rabi'a su waɗannan da khalid bin walid ya ja su sai suka sulale suka bi wata hanya suna ganin cewa ba lallai sai sun bi hanyar da annabi ya ce khalid bin walid ya bi da su ba su ai sun san garin makka za su iya bi ta wasu hanyoyi su isa dutsen safa da wuri ba tare da sun sha wahala wannan zamewa da suka yi wasu daga cikin ƙuraishawa sun haɗu da su sun kashe su saboda haka ba su isa cikin garin makka da khalid bin walid ba kuma lokacin da khalid bin walid ya ɗau hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa duk wanda suka tare ku daga cikin kafiran ƙuraishawa to ku afka musu kar ku basu su cin muku ku yi iya ƙoƙarin ku ga cewa kun kare kanku to a lokacin sun samu turjiya sun samu wato afkawa daga Qurayshawan Makka da dama wanda sun so su hana su zuwa ɗakin Allah to sun yi gwagwarmaya sosai har aka kashe mutum kusan goma a rundunar Khalid bin Walid wasu suka ce goma sha biyu su kuma su Khalid sun kashe mushrikai da dama su ma a rundunar Zubair bin al ba a samu wani tirjiya na yaki ba haka suka rinka tafiya har suka isa wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun je wajen ku kafa tutar musulunci ku jira ni Abu Ubaida shi ma haka suka ja rundunar su har suka isa suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sun iso garin makka sun shiga garin makka annabi sallallahu alaihi wa sai ya tashi cikin almuhajiruna wal ansar lokacin da aka shiga garin makka aka shiga cikin ɗakin ka'aba ya tinkari hajarul aswad ya sumbanci hajarul aswad kuma ya yi ɗawafi a hannunsa akwai takobi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a lokacin a cikin Ka'aba da kewayenta akwai gumaka kusan 360 annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tare su da wannan takobin yana cewa ja al wa al-batil innal batila na zahuqa yana haka yana rusa waɗannan gumaka yana haka yana rusa waɗannan gumaka suna faduwa ƙuraishawa suna kallo sun san cewa lallai lokaci ya yi. wanda musulunci zai karfe garin makka annabi sallallahu alaihi wasallama zai dawo garinsa babu wani abu da ke cikin zukatansu sai furkici da tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yin wannan a akan dabbarsa wanda malamai suke ce wannan yana nuna halakin yin dawafi akan abun hawa ba laifi bane dan ka hau abun hawa shi yasa a da zaka ga lokacin da wurin dawafi yake da wahala akwai mutane zarata waɗanda suke iya ɗaukan mutane a ka suna yin dawafi da su wanda suka yi dawafi shekaru baya can sun ga irin wannan shekaru kusan arba'in baya kafin daga baya hukuma ta gyara wajen ta faɗaɗa shi zama ba a buƙatar masu irin wannan ɗaukar mutanen har ma in ya zamanto mutum akwai gajiyawa a tattare da shi ba zai iya ɗawafi ba to akan kawo irin keken guragu da zai hau a rika tura shi hukumar haramai tare tanaji waɗannan kekuna kyauta ake karɓa a hau in kana da dattijo ko kana da mara lafiya da makamantan wannan har yanzu kuma ana gudanar da wannan ala kulli hal wannan dawafi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi shi yana dauke da ihrami na umra ko haji ba tunda dama ya zo ne fatu makka sai ta kaita a yin bai kuma yi sa'ayi bainas safa wal marwa ba to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama wannan dawafin sai ya kira Usman ibn Talha waɗanda su ne suke rike da ki na ɗakin ka'aba tun a zamanin jahiliya su suke rike da ki na ɗakin ka'aba shi wannan ki alama ce ta daraja da sarauta ba haka kawai ake ɗauka a ba mutum ba a jahiliyan ma su gidansu an yadda gida ne mai tsafta an yadda gida ne da bai yi hargowa irin ta jahiliya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kawo kin ɗakin Ka'aba ya garza ya gida ya kawo ki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama fa um fa umira biha fa futihat fa dakhala yazo yace ya kawo annabi annabi yace bude ɗakin Ka'aba aka bude ya shiga yayin da ya shiga ya ga hotunan gumaka da hotunan wasu annabawa aka ce akwai annabi Ibrahim da annabi Ismail sun yi hoton gumakansu kuma sun ajiye su a jikin wani gunki kamar suna bautan gumaka sai annabi ya kalle su yace la'ana Allahu yahud Allah ya la'anci yahud wa la'ana man sana'a hadhihi suwar kuma Allah ya la'anci wanda yayi waɗannan surori yace wallahi mast mastaqsama bihima yake annabi ibrahim da annabi isma'il ba su yi bautan gumaka ba ba su yi rantsuwa da waɗannan gumaka ba saboda haka ya rusa waɗannan gumakan ga baki ɗaya sannan ya fito a kafin ya fito sai jawo ƙofar ka'aba ya rufe sai zama a cikin ka'aban ba su da yawa akwai ali bin abi talib akwai usama akwai bilal duk suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam sai matsa fetin kofa yayi wasu salloli a cikin ka'aba na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba shi dama har ya kai wannan lokaci kuma ya buɗe wannan ɗaki nashi mai albarka. to bayan yayi wannan sallolin yayi kabarbari da suke nuna izza da daukaka yayi yayi kalmar la ilaha illallah yayi dai wasu abubuwa da suke nuna farin ciki da kuma izza na dawowar samakka na kuma dawowar ɗakin Ka'aba a hannun musulmai sai ya buɗe wannan ƙofa bayan ya buɗe ƙuraishawa kuma suna waje sun yi sahu-sahu suna jiran neman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma zai mutu yanzu yanzu dai ga ka'aba ta dawo hannunsa makkan ta dawo hannunsa ya karɓi kin na ka'aba ya shiga ya yi wasu abubuwa da ba su matan meye ba a lokacin tun da ba su da musulunci a hannunsu ba su matan me aka yi ba to yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai tsaya a kofan ka'aba yana kallon su sai ce la ilaha illallah wahda la sharika lahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda annabi ya faɗi wannan dan ya nuna izza da daukaka ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ce Allah maɗaukakin sarki ya cika alkawarinsa da ya ce mata inna fatahna laka fathan Mubira. muka tuna lokacin da muka yi sulhul hudaybiya ai quraishawa sun hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makka sayyidina umar ya tashi yace ba akan addinin kwarai muke bane ya rasulullah su din ba a bata suke bane ya rasulullah yake duk haka yake yake dan mu zamu karbi a kan izza ba Allah ya mana alƙawarin shiga maka bane ya rasulullah dan za mu koma annabi yana kallon yana mamaki yace Allah ya mana alƙawari amma bai ayyana mana lokaci ba wala Allah ba yanzu bane sidna Umar dai dai gamsu baransa a bace yaje wajen sayyidina Abubakar ya gaya masa sayyidina Abubakar ma ya bashi amsa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya dai ya samu nutsuwa sannan ya gamsu da hukuncin da annabi yayi aka koma shi da kansa yake cewa sai da na kirkiri wasu nafin filu da ibadu don neman istighfari a wajen Allah irin tsaurin idan da nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana wannan alƙawarin ya cika bayan shekara biyu wa nasara abda Allah ya daga nasara ya yi nasara wa bawansa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hazama al ahzaba wahda Allah da kansa ne ya rubu ya ruguza rundunan Qurayshawa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata dukiya duk wani jini duk wani abu da yake haƙƙi ne na musulmai ko wani mulki na ƙasa to ku sani cewa fa huwa tahta qadamayya hadai yanzu yana ƙarƙashin kafafuna na na dauke su na rike su na zamani ne shugaba ni ne mai ba da oda ni ne mai cewa a yi ni ne mai cewa a kenan makka ta dawo hannun musulmai yace illa sadanatul bait wasiƙayat alhaj yake sai dai lura da ɗakin ka'aba da kuma lura da shayar da alhazai shi ma wannan wani mukami ne na musamman a lokacin jahiliya waye ke rike da ka'aba su ne al'ummar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya karɓi kin ka'aba a hannunsa sai kuma masu siƙayatul hajj sannan ya yi bayanin cewa ƙatlul khaba shibul amt as-sawt wal asa fihi diyatu mughallaza mi'atun min al-ibil arba'una minha fi butuniha auladuha annabi yayi wasu bayanai na wasu hukunce hukunce da ya shafi wanda ya kashe wani a bisa kuskure da wanda ya kashe wani a bisa ganganci da irin diyar da za a bayar sai ya ce ya ma'ashara ƙuraish ya ku taron ƙuraishawa inna Allah qad azhaba ankum naqwatal jahiliya wa ta'azzamuha bil aba annasu min adam wa adam min turab yace ya ku ƙuraishawa sani cewa daga yau hayaniyan jahiliya da girmama iyaye da bauta ma iyaye da kakanni duk ta rushe yanzu sani cewa addinin musulunci ya zo kuma mutane ga baki ɗayansu ‘ya'yan annabi adam ne kuma annabi adam daga ƙasa yake kenan yana nuna musu kenan ba wanda ya fi wani sai karanta musu faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير me hikimar karanta musu wannan aya saboda kowa ya sani cewa yanzu ba maganan wane ya kuwa ne ba maganan ku kabila kaza ne kun fituwa ne a ba maganan waɗannan bayi ne waɗannan yantattu ne a ga baki ɗayanku ‘ya'yan Adam ne kuma Adam ɗin daga ƙasa yake wanda ya fi wani a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah. Kawai yanzu musulunci za mu yi, musulunci kuma ba ruwansa da ƙabila, ba ruwansa da yare, ba ruwansa da launi. Shi ya sa wata rana wani daga cikin sabbai ya kalli Bilal ya wulaƙanta shi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fulan inna fika la jahiliya ko innaka mur'un fika jahiliya yake kai mutum ne wanda har yanzu turkushin jahiliya yana tare da kai baka san cewa musulunci ba ruwansa da launi ba yasa akwai wasu da suka musulunta a ƙasar nan babu abin da yasa suka musulunta sai da suka binciki musulunci cewa yau da za su musulunta su shigo masallaci akwai wani wuri da aka ware nasu na bakin musulmai ko kuma a'a duk ɗaya suka zama sai aka ce masa ai ba wani wuri kana musulunta yanzu ka shiga masallaci ko ina za ka tsaya kai sallah yake har kusa da liman yake kwarai kuwa yake a ah, lalle wannan addinin da gaske ake yi saboda shi ya sani cewa a coci baka isa ba ne don ka shiga coka kiristan, ka kirista yanzu ka je ka shiga gaba kusa da fasto sai komi dadewanka a kiristanci akwai matsayinka a coci akwai matsayin talaka a coci akwai matsayin mara kima a coci amma banda musulunci musulunci bai ba da wani wuri a masallaci na wane ba ne na kowa ne duk wanda ya riga zuwa shi kenan wurin ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu wannan to yayin da ya gaya musu wannan suka tsaya suka yi shiru suna mamaki su har yanzu ba su falku ba suna tunanin annabi zai musu irin abin da suka mata na mugunta da kisa da ha'in da zalunci da korar waɗanda suka musulunta da azabtar da su muka duba a tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga wani yanayi mai tsanani a makka wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal amanu ma'ahu mata nasrullah Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya musulunta ko duk wanda yake rike da musulunci sai fa an jarabce shi sai Allah ya bamu labarin annabi da sahabbansa yadda aka jarabce su am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum allati massatuhum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah dan tsabar wahala annabi yace musu ala inna nasrullahi qarib ku dai hakuri nasaran nan tana zuwa irin ta ne wannan ta zo to quraishawa suna jin tsoron me zai biyo baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya sake kallon su yace ya ma'ashar quraish ma tarawna anni fa'ilun bikum al'an me kuke tsammanin zan muku yanzu a lokacin suka tuno halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce khairan suka ce mu ai ba ba zaton za ka mana wani abu sai alheri domin kai akun karim wabnu akun karim domin kai ɗan uwa ne mai karamci kuma iyayenka ma iyaye ne masu karamci wanda ya fito daga wannan tsatso baya rama mugunta da mugunta saboda haka ba ma tsammanin wani abu daga gare ka illa khairan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni aqulu lakum kama qala yusuf li ikhwatihi fa abinda zan muku sai abinda annabi yusuf yawa ƴan uwansa lokacin da ƴan uwansa suka jefa shi a rijiya dan su kashe shi su huta daga sonsa da mahaifinsa yake yi Allah bai yi ya mutu ba aka ciro shi daga rijiya har ya zama shugaba a Misra suka je sayan abinci Yayi yi dabarar ɗaukan ɗan uwansa bunyamin daga ƙarshe da ya ce su je su zo da ma'aikunsu daga ƙarshe suka gane shi ne yusuf gashi ya zama sarki gashi bai manta abin da suka masa ba amma da ya gansu sai ya ce musu me la tasriba alaikumul yawm ba ku da wani laifi ba ku da wani abu da zan iya muku na ramu muguntar da kuka mun da mugunta kuma a lokacin suka ce laqad asaraka Allahu alayhi mu mun yadda yanzu kam Allah ya fifita ka akan to wannan nadama ba a son ta an fi son ka yi nadama ka sallama a duk lokacin da wani kaga ya fika, ka yadda ya fika. a lokacin da kaga ya fika, ka yadda ya fika. ka ce laqad asaraka Allahu alai hakika Allah ya ɗaga ka a kaina saboda haka me kake so ma me kake so a yi dan tafiya ta zama cikin sauki ni in amfana da kai kai ka amfana da ni don ko ka ki ko ka so haka Allah ya tsara rayuwa wa faddalna ba'dakum ala ba'd mu ne ba mu yarda da wannan ba mu ne muke ganin dole mu zama ɗaya ko wani ya fi wani alhali ba haka rayuwa take ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhabu wa antum tulaqa ku je an kyale ku ku je an yafe mu wannan al'amari ya ba su mamaki wannan al'amari ya sa sun jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yadda cewa lallai huwa rasulullah wa qad ba'athahu Allah bi makarimil akhlaq Allah ya aiko shi da kyawawan dabi'i daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga Ka'aba ya zauna a waje ga sahabbai suna kewaye da shi sai sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa kuma kin kin wannan ka'aban da ya karba yana halinsa sai sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya rasulullah ijma' lana alhijab ijma' lana alhijaba ma'a istiqaya sallallahu alayka ya rasulullah wa fi riwayatin anna alladhi qala dhalika huwa al-abbas yace ya rasulullah ka bamu wato dama ta kula da ɗakin ka'aba kuma ka bar mana shayarwa a hannunmu domin shayarwa dama a hannun ƙuraishawa suke dangin annabi sallallahu alaihi sallama. shugabanta shine alabbas bin abdul har ma lokacin da aka yi hajji hajjatul wada. yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su dama su dawo makka ba sai sun yi kwanan mina ba don ya zo ya shayar da alhazai ruwa da ake shayar da wannan shayar da alhazan kusan al'ada ce ta jahiliya tun wancan lokaci har musulunci ya zo ya ɗora a kai har kuma yanzu ana yi idan ka je hajji za ka ga masu hali suna ƙoƙarin da ruwa don shayar da mahajjata saboda wahalan aikin hajji aikin hajji ba sauƙi ba ne kisa an za ka je aikin hajji ka ji cewa Allah ya maka arzikin da za ka hajji to ka yi ƙoƙari ka saba da irin training da ake yi da jogin da sauransu domin aiki ne na jin jiki aiki ne na wahala duk da cewa hukumar saudiya tana iya ƙoƙarinta wajen ta ga abin ya yi sauƙi kullum ana ƙoƙarin al'amura su sauƙi to annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina ali ya nemi a bashi hijaba mana a bashi kin ka'aba domin a wannan lokacin masu kin mun faɗa cewa su ne su Usman bin Talha shi annabi ya karɓi ki a hannunsa sayyidina ali yace to a basu su dangin annabi sallallahu alaihi wasallama ce. a hada musu lura da ka'aba da kuma shayar da alhazai annabi bai ce wa sayyidina ali komai ba a wani ruwayan al-abbas bai ce masa komai ba a wannan bukata da ya nema sai ce a kira masa usman ibn talha wanda ya karbi kin a hannunsa da aka kira shi ana kiransa sai yake ga kinka na ka'aba ma'ana ga kin ka'aba da yake hannunku tun a jahiliya sai yake masa ne al-yawmu yawmu birrin wa wafa yau ranar alkhairi ne da kuma cika alkawari a wani riwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa khuzuha khalidatan talida la yanzi'uha minkum illa zalim ku karɓi wannan ki zai dawwama a hannunku a zuri'arku ba mai kwace shi daga hannunku sai azzalimi yace ya Usman inna Allah ista'manakum ala baitihi Allah ya yadda da ku a ku zama aminan lura da ɗakinsa tun jahiliya tun ba addini don haka ga kinan na ba ku ku ci gaba da kiyaye ɗakin Allah kuma duk arzikin da zai zo muku na tufici daga wasu in suka zo aikin hajji suka ba ku fa kulu mimma yasri ilaykum min hadha albayt bil ma'ruf ku ci daga arzikin da zai zo muku na wannan ɗaki da kuke lura da shi domin a wancan lokacin mutanen makka idan an zo aikin hajji ne fa suke samun arziki daga wanda suka zo hajji har a zamanin baya-baya zamanin mu ma da aka zo lokacin sarzauna najeriya za su tafi aikin hajji mutanen maka murna suke aka ce al'azan najeriya sun sauka saboda alkhairi da suke samu da arziki amma da ke ba mu da shugabanni na gari sai da al'amari ya lalace ma suka zama almajirai muka zama yanzu can muke zuwa muna yada zango ana koro mu su kuma da Allah ya musu shugabanni na gari ka duba yadda suka zama yanzu Najeriya tana da jirage Saudi ba ta da ko jirgi ɗaya a wancan lokaci amma yanzu ka je airport a Saudi za ka ɗauka a tasha kake yadda kake ganin motoci haka za ka jirage Ko ka je kuma airport na Najeriya yanzu ba ta da jirgi ko ɗaya ko ɗaya babu jiran yawon da za ki yana zirga-zirga ko ta cikin gida ne balle kai ka hajji saboda ne saboda shugabannin ne azzalumai ne wa kullum a cewa ake za a gyara za a gyara kowa ya zo zai ce muku zai gyara har zuwa wannan lokacin da an gama cinye arzikin gwamnati an zo kuma ana kwakwalan na talakawa yanzu wannan zamani zamanin kwace kudin talaka ko ta wace hanya sai an cuce ka kuma ba za a koshi ba ita duniya ba a koshi da masu tara ta sun san ne duniya wallahi da ba su wahalar da kansu ba domin ba a koshi annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan adam da ka shi haka Allah ya shi da san tari da san ya ga ya tara kuɗi ya tara dukiya ya tara duniya alhakum takathur hatta zurtumul maqabir haka Allah yake tari ya shagaltar da ku kai dai ka tara kaza ka tara kaza to shi yasa mu a Najeriya duk wanda ya kam karagar mulki to kudin kasa ya zama nashi sai yanda yayi da shi yasa kullum jiya a yau wani lokaci jiyan ma ta fi yau Allah ya tsawata saboda haka ya gaya musu cewa duk arzikin da zai zo muku don kare ɗakin ka'aba ku ci arziki ne ya zo muku daga Allah daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal hau kan ka'aba ka kira sallah lokacin ƙuraishawa manya-manya suna nan su abu sufiyan suna wajen su itab bin asif suna wajen su haris bin hisham suna zaune a filin ka'aba sun yi tsuru-tsuru suna kallo a lokacin itab yake cewa yake cewa akramallahu asidan Allah ya kuna sami'a hada. lokacin da ya ji Bilal na kwara kiran sallah sai ce Allah ya so babansa Asif ya riga ya an kashe shi a yaki a yakin badar bai halarci fatu makka ba yace yace yace yake murna wai babansa ya mutu bai ji wannan ba don da bakin ciki ma zai kashe shi saboda saboda bakin cikin yau wai a ka'aba ne ake kiran sallah sai yake murnan cewa babansa bai mutu ba bai ji wannan ba yake janda yana raye fa yasma'u minhu ma da zai ji abin da zai bakanta masa rai shi kuma harif ibn hisham yace amma wallahi law a'lamu annahu haqqun lattaba'tu yace wallahi da na san wannan addinin gaske ne da na ji Abu Sufyan kuma sai ce a ni kan ba abin da zan ci don me don ya san addinin gaske ne suna wannan maganganun sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gangaro cikinsu sai ce na ji duk abin da kuka faɗa kuma wannan abin da suka faɗan ba wanda ya bar gun balle a ce ya ji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita musu abin da suka faɗa yace kai ba ka ce kaza ba kai ba kaza ka ce ba kai ba kaza ka ce ba suna jin wannan sai suka ce wallahi shahadu annaka rasulullah wallahi mun yadda kai annabi saboda me suka ce wallahi matsala ala haza ahad kana ma'ana yake ba wanda ya ji abin da muka faɗa sai mu dinnan kuma ba wanda ya bar nan balle mu ce ya ya gaya maka saboda haka aka gama kiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a wannan ranar ne bayan an yi wannan sallar kuma ya shiga gidan ummu hali binti abi talib yar uwar ali bin abi talib anan yayi wanka yayi sallah raka'a takwas wannan sallar wasu suke cewa salatu duha wasu malamai suka ce a'a salatul fati ce bana sallar murnar Allah ya buɗe masa makka ne ga baki ɗaya kuma ya gaya wa ummu hani dama lokacin da suka shigo duk wanda ya shiga gidanki mun bashi kariya ba abinda da za a masa a lokacin ne sayyidina ali radiyallahu anhu ya ga wasu mutane waɗanda suka cutar da su lokacin farko-farkon musulunci suna ganin sayyidina ali suka garzaya gidan ummu hali a guje dan sun san abin ba zai mutu kyau ba suna shiga sai ta rufe kofa sayyidina ali yace wallahi zan tare kawunan su sai ta ce na faro ki annabi sallallahu alaihi wasallama ya bani kariyar duk wanda ya shiga gidana kuma ya bani saboda haka kai hakuri sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ce haka yake to a haka dole ya haƙura su sahabbai duk abin da suke so da annabi ya ba da oda za su yi haƙuri ba matar da ta ɗauki saƙon haƙi da yake gaya wa ƙuraishawa labarin zuwan annabi makka da annabi ya aika sayidina ali suka kawo saƙon da aka kamo matar sai sayyidina Umar ya yace da'ani adribu unuqaha a ba ita ba kai shi hafiz din da kansa da zakon zo. annabi sayyidina Umar ya ce, ya rasu rasulullah barni in sare kansa ai wannan munafiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kyale shi ya je badar yace ai Allah ya ga 'yan badar wanda ba su mutu a can ba yace ku je ku yi duk abin da kuka ga dama a rayuwa na gafarta muku yace ya zaka yi da wanda Allah ya gafarta masa haka ya hakura kuma irin waɗannan abubuwa sun faru da sahabbai da dama da wasu kafirai da wasu munafukai su buƙaci a ba su dama su tare kawunan kawunansu annabi ya ce ku kyale su an yi zamanin munafukai su ubay bin salul da sauransu wanda sahabbai manya suka buƙaci a tare su Allah ya ce ku kyale su yanzu muna muna lallashin mutane su shiga musulunci kuma a ji cewa muna kashe wasu da suka shigo ai wanda muke lallashin ba za su shigo ba ku bar mu da munafukan mun san su mun musu nan ba mun san me za mu tattauna suna nan mun san me za mu tattauna ba sanan nan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin kashe wasu mutane guda tara wanda sun aikata manya-manyan laifuffuka waɗannan mutane su ne abdul'uzza bin khatal da abdullahi bin sa'ad bin abi sarh da ikrima bin abi jahal da haris bin nufail bin wahab da muqayyis bin sababa da hubar bin al-aswad da ƙainatan kanata libni khatal waɗannan wasu mata ne waɗanda suke rera wasu waƙoƙi da suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci kanata tuganniyani bi hajwin nabi sallallahu alaihi wasallama Wasara, maulatun li bani abdul muttalib ita ce matar da ta tafi da wannan saƙon da ah, wannan mutumin ya bata shine hatib sakon da hatib ya bata ta gaya wa mutanen maka cewa ga sunan zuwa ala kulli hal wasu malaman sun ce su tara ne wasu sun ce sun kai sun fi tara amma dai wasu ba a cin musu an kashe su ba suka musulunta wasu kuma an cin musu an kashe su saboda annabi ya ba da oda daga cikinsu ma akwai ibnu khatal wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji annabi ya shigo sai je makale a jikin ka'aba saboda ya san cewa wuri ne da aka hana yaƙi da kisa da sauransu annabi ya ce ko a wajen aka same shi a tare shi kuma a wajen aka same shi a wajen aka tare shi saboda haka waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su a ranar farko aka kwana washe gari kuma ya zo cikin ka'aba ya yi wata hutuba mai ƙarfi wacce har wani daga cikin mutanen yaman da ake ce masa abu sha da ya ji wannan hudubar ya jinjina ya ce kai ya rasulallah ka ba da oda a rubuta mun wannan hudubar in je yaman in karanta wa mutane na ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan hudubar ya faɗi abubuwa da dama a cikin wannan hudubar yace ayyuhan nas inna allaha harrama makka yawma khalaqa as-samawati wal ard sani cewa Allah ya haramta yaki ko kisa a cikin garin makka tun lokacin da aka yi sama da ƙasa aka yi makka fahiya haramun bi hurmatin lahi ila yawmin qiyama makka kuma ƙasa ce mai haramci mai hurmi har ranar tashin alƙiyama. ba a yadda a yaƙi a cikinta ba fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha bai halatta ga duk mutumin da ya imani da Allah ya zubda jini a makka aw ya'budu biha shajara ko ya tumbuke bishiya a makka bishiyar da Allah ya tsoro da ita ba bishiya ta gona da mutane suka yi ba fa inna ahadun tarakhasa li italin fa in ahadun rukhisa li italin لقتال لقتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا معنى ان wani zai zo ya ce muku ya za ku ce an hana yaki bayan annabi yayi yaki a makka ku ce masa inna allaha azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum ku ce Allah ya ba annabinsa izini ku ba a ba ku izinin ba kuma izinin ma da aka bashi wasu ƴan awoyi ne ba wai an bashi bane ai tai har iya ƙarshen rayuwarsa a wasu 'yan awoyi ne don haka wa inna ma hallar li sa'atun min nahar ke wani ɗan lokaci ne na wuni shine wunin da aka yi fatu makka wa kad adat hurmatu hal yau tunda jiya ta wuce an yi fatu makka yau washe gari haramcin maka ya dawo ka hurmati habil am kamar yadda jiya take haramu don haka falyuballighu shahidul ghaib duk wanda ya zo nan ya ji wannan sakon to ya wa wanda bai ji ba a wani riwaya yace la ya'budu shauka ba a cibge wata bishiya ko wani kaya ciyayi da ke cikin makka sai waɗanda aka shuka wala yunaffaru saidu ba a farautar dabban farauta a cikin garin makka wanda yanzu ma ba yanda za a yi maka ga wannan din wala yultaqatu saqifatu ba a tsintuwa a makka illa man arrafaha sai wanda zai yi tijiya dan haka baka ganin abu a ƙasa kace Allah ya bani a makka wala yuqtala qala ba a cizge bishiyoyin ciki قال العباس يا رسول الله إلا الإذخير في العباس يا رسول الله كبام داما mu rika cire izkir muna amfani da shi fa innahu liqainihim wa buyutihim sai ce domin shi izkir muna toshe kwale-kwale na ruwa da shi da kuma amfanin gidaje ma'ana yin bukka da shi ko yin rifi na gida da shi a wancan lokaci sai annabi yake to illal izkir mun baka dama izkir ban da shi wannan huduba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu shah yana wajen ce ya rasulullah ka sa a rubuta min ita in kai wa al'ummata in karanta musu ita a yamma. annabi sallallahu alaihi wasallama ce an baka wannan dama lokacin da aka gama wannan hidima makka da yanzu ta dawo ta musulmai sai mutanen madina su ne al'ansar da suka taho da annabi sallallahu alaihi wasallama makka aka yi fatu makka ba ya dawo garinsa ba kenan sai tsoro ya kama su cewa kai karfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai tare a makka ya ki koma madina wannan abu ya tsorata su sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka gaya masa cewa mu fa yanzu ga tsoron da muke Allah maɗaukakin sarki ya buɗe maka makka wanda garinka ne kuma ƙasarka ce nan aka haife ka nan karayi anya ba za ka tare a gumba kuwa ka ce ba za ka koma madina ba kuma sun zo sun same shi a kan dutsen safa yana addu'a ya ɗaga hannu yayin da ya gama sai suka gaya masa wannan maganar sai ce musu ƙalu sai suka ce la a yara Ya yake ba komai mana sun ji tsoron su fassara masa ko su masa bayani dalla-dalla na abin da ya kawo su sai na ce shi kuma da roƙonsu ku dai gaya mun yadda aka yi akwai abin da ya kawo ku faɗi me damuwarku sai suka gaya masa damuwarsu cewa su suna tsoron ya tare a makka ya ƙi komawa madina duk wanda ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai taɓa yadda ya rabu da shi ba ka duba zai bin sabi kama shi wasu suka yi suka gudo da shi suka sai da shi a matsayin bawa aka kawo shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki da suke zuwa makka a lokacin suke zuwa suna komawa suka leka mutanen garinsu suka ganshi suka gaya wa babansa mun ga ɗanka a wajen muhammad ya ɗau ya niki ya yi shirin tafiya ya ɗau guziri ya taho da dukiya mai yawa don fansan ɗansa da ya zo ya samu ɗansa tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tallama da manzan Allah ya gaishe shi ya ce ga abin da ya kawo ni na zo karɓan ɗana zai ka faɗi ko nawa kake so zan fanshi ɗana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yace rike kuɗinka. amma zan kira danka a bashi zabi in yana son ya bi ka ku koma ya je kyauta na baka shi in kuma ya zabi zama da ni to ba zan wulaƙanta wanda ya zaɓi zama da ni ba aka kira zai aka ce gafa babanka ya zo zai tafi da kai ka zaɓi yake ko ka zaɓi manzan Allah ce ina ai na zaɓi manzan Allah sai dai ya yi haƙuri inda hali a riƙa ziyara amma yanzu kam ya samu wuri manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji abin da al'ansar suka faɗa sai ce ma'azallah al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum yace inda kuka rayu anan zan rayu inda kuka mutu anan zan mutu ma'ana kenan bazan rabu da ku ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kunyatar da waɗanda suka yi masa wannan karamci ba yayin da mutanen makka suka kore shi kuma yanzu a ce ya dawo cikinsu a ba zai yi ba shi yasa in ka je kasar Saudiya ka rayu a Madina wani abu ya kai ka Makka da kanka zaka dawo Madina har yanzu kuma yanayin mutanen Makka akwai kaushi yanayin mutanen Madina kuma akwai sassauci akwai karamci Allah ya ba mu ikon zuwa Makka da Madina wanda bai je ba Allah ya kai shi wanda ya je Allah ya mai da shi a lokacin za ka ga inda karanci yake aiki lokacin da aka yi fatu makka musulmai da dama sun zo sun yi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama baya har ƙuraishawa mutanen madina mutanen makka da sauransu Dika har waɗanda suka yi masa laifi manya-manya da suka musulunta su abu sufiyan da matarsa hindu da sauransu sun zo sun yi ta mubaya'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to bayan an yi mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a makka tsawon kwana goma sha tara a makka yana jaddada musulunci yana kuma tabbatar da ruta sauran gumaka yana kuma sanar da cewa duk wanda ya san akwai gunki a gidansa ya rusa shi tun ba a zo gidansa an gani ba to wannan hidima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita yayi daga baya ya koma Madina ya ci gaba da yada musulunci da tura runduna da za su je don buɗe wasu ƙauyuka da wasu garuruwa wannan shine a takaice fatu makka an gama buɗe makka makka ta zama ta musulmai saura darussan da ke ciki wanda su ne a cikin littafinmu insha Allah ta'ala sati ne zuwa in mun zo za mu ɗau darasin da ke cikin littafi duk mai littafi kuma a lokacin sai ya bi littafinsa sau da ƙafa a yau ba za mu yi darasi ko ɗaya ba sai dai mu san cewa insha Allah ta'ala wannan kissa da muka ji idan mun zo muna karanta waɗannan darussa za mu rika tuno abubuwan da muka ji da kuma inda aka samu wannan fa'ida da malam ya zakulo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kaiwa sati mai zuwa ya kuma ba mu ikon halarta ya kuma ba mu ikon yi da muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana haza wa sallallahu wa sallama ala na Muhammad Thank you.